alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al'ummar wannan gida mai albarka muna gashi da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba insha Allahu yau kuma mun zo muku da wani sirri shi ma na ibadalin sihiri ne sirrin na karya sihiri ne da kuma tarwatsa maƙiya da fasataro eh, da karya maƙiya da taro da kuma warware kowane irin sihiri da korar iska kowane irin daɗewa ta yi a jiki ko tasirinta to insha Allah idan za a aiwatar da wannan sirri ana neman ƙwan zago wanda ta jefar wanda ta yi a saura ma'ana saura idan aka samo shi to shikenan za a zo a samo kankalashe da ƙaiƙayi koma kan mashekiya da bunu za a zo a haɗa su a daka idan aka daka su kullum za a zo a ringa karanta musu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi bil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran nababi tar tar sai an faɗa sau tara ana karanta kafa tara sai a tofa a wannan kwan da su waɗannan abubuwa da aka dake dama za a zuba su a ƙasa za a samo kai tarji sai a zuba su wannan ƙinƙalashin a ciki sai a sa kwan a ciki kamar yadda kuka gan shi haka to idan aka aka gama za a hada da tardin da komai za a fashi za a sa bakin kyalle sai a fashe kwan a ciki sai a cakuɗe shi da wannan kyankyalashen to shi fa wannan idan aka yi shi insha Allah ga wanda yake aiki na bai ganin ijaba ko kuma wadda matsalar iska ya dama ko wacce sihiri ya dame ta idan mace tana da ɗaya mace mata a ciki to insha Allah idan ta yi tararen tsugunno da shi to bi izinin ta'ala dan idan mai rai ne to dan take insha Allah za a haife shi idan kuma wanda ya zama bai da rai ne to insha Allah shi ma nan take za a haife shi haka wanda yake da matsala ne yawan ciwon kai ko yawan fushi ko yawan ɓacin rai ko ko a'a macen da duk an zo magana aurenta sai ka ga magana ya lalace ko kuma wanda yake harkar kasuwa ba jama'a kuma abubuwan kasuwancin duk komai ya taɓarɓare ya lalace to insha Allah ga wani rangwangwan na tsari akan sharrukan makiya kuma insha Allah idan maƙiyanka na kusa da kai in ka zafafa da irin wannan hayaƙi insha Allah duk za su tashi ko da gidajensu ne za su tashi su koma wata unguwa ko su canja wani guri kuma insha Allah in dai an yi hayaƙi da duk abin da yake jiki na sihiri insha Allah yana karewa haka wanda mayu suka dama ko suka kama idan ya tura da baki da shi insha Allah nan take suke sake shi haka idan hannu ta shanye ko kafa ya rike to insha Allah in aka tura da hannun ko aka tura da kafarin Allah da nan take Allah yakan saki hannun ko baki idan mutum ya sha guɓe? to insha Allah haka wanda iska suke bugewa farfadiya to insha Allah in dai aka samu mai dan laushi laushin aka zuba mata cikin sabulu tana wanka da shi hayakin kuma ana turare da shi to insha Allah ana warkewa akan ciwon farfadiya insha Allah dan neman ƙarin bayani ana ya kira a 08130010609 mai magana Alaramu wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhani zaria